اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أشرين دقيقة وترمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دقريه لدى أربعين دهدو sha biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zariya jihar mu ta kaduna a ƙasar mu ta najeriya allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da tafsiri cikin suratul ankabut aya ta goma sha hudu insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ayoyi da muka gabatar tun daga farkon sura sun karantar da mu yadda Allah ke jarraba imanin masu imani domin su tabbata akan masu imanin gaskiya masu jabin imani su gudu su juya baya shugaban masu imani annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam waɗanda aka fi jarabawa gaba ɗaya al'ambiya sun mal'amsalu fal'amsal kamar yadda ya inganta cikin hadisi to tunda sunna ce ta Allah a jaraba masu imani kuma ayoyi sun nuna mana hatta masu imanin da suka gabace mu yanzu za a kawo kisas na wasu annabawa a takaice domin a nuna yadda suka fuskanci al'ummansu da martanin da suka yi masu ko suka maida masu na suka cutar da su mai yasa lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi a aikace a nuna ba shi kadai ne ya sami wannan irin matsala ba sai aka soma da uban annabawa wanda malamai sukan ce masa adamu sani adam na biyu shine nuh alaihi salam manzon da ya fi kowane manzo daɗewa yana wa'azi al'umma suka ƙi ansa wa'azi yake dare da rana ko ba dare ba rana a ɓoye a bayyane amma tare da haka ba abinda al'ummansa ya ƙara masu sai kin gaskiya da bijirima gaskiya da take gaskiya da ƙaryata gaskiya ga kistan kamar haka wanda kada na nuha hakika mun aiko da annabi nuh ila qaumihi zuwa ga al'ummarsa annabi nuhu shine farkon manzo kafin shi ba a bauta ma wani sai Allah har aka samu lalacewa daga wasu al'umma kafin a aiko shi akwai wasu mutane salihai muminai na gangaru sun bauta ma Allah kamar yadda ya cancanta a bauta masa bayan an anshi rayuwarsu sai jama'ansu suka shiga tsankake su suka shiga ziyartar kabarinsu suna abubuwan da bai dace ba wanda suka biyo baya suka yi mutum mutuminsu waɗanda suka biyo baya suka shiga bauta masu su ne alƙur'ani cikin suratun nuh ya ambaci sunayensu da masu bauta masu da yanda suke wasiya a dage akan bautarsu wa qalu la tazunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يبوس ويؤوق ونسعا ai mutum biyan ne salihai asalin su bayin Allah ne nagari masu bautan Allah ba ji ba gani aka mai da su a bebenan bauta Harsuna suna wasiya ma junansu kada a daina bautansu duk yanda yanayi ya canza duk yanda hukuki ya kai ya dawo duk faɗi da za a yi suna ne ma waɗannan alloli nasu to tunda an so ma bautan wani ba Allah ba wanda katin nan ba a bauta ma wani sai Allah sai Allah ya aiko da manzan farko Nuh alaihi salam yazo yana masu wa'azi yana su zuwa ga bautan Allah lailan wa nahara jiharan wa asrara amma falam yaziduhum du'a'i illa shirara falabisa fihim nuhu alaihi salam ya zauna cikin al'ummansa yana wa'azi alfasanatin sanatin illa hamsi na ama shekara dubu ba hamsin wa'azi yake wa'azi yake amma mutanen naka ba su yadda ba ba su shirya ba ba su yi imani ba saboda kalmar azaba ta tabbata a kansu inna lalazina haƙat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarau al'azab al'alim kaman yadda Allah ke faɗi ne cikin surati Yunus a aya ta shida zuwa da bakwai. lallai waɗanda kalmar azaba ya tabbata a kansu biyan da ka kira su duk dalili da hujja duk aya da mu'jiza da zaka nuna masu. wallahi ba za su yi imani ba ko da ka zo masu da dukkan aya har sai sun ga azabar Allah mai raɗaɗi mai tsanani wanda yake na fitan hankali Allahu akbar aka annabi Nuhu kaman yadda Allah yake cewa yayi kira yayi wa'azi ya canza salo yayi a cikin jama'a yayi matsayi ya bi gida gida ya sallama a yi gaisuwan arziki sannan ya isar da da'awa a gaya masa bakar magana mummuna abdullahi ɗan abbas Allah ta'ala ya ƙara masa yadda tarjumanul qur'ani hibrul umma yace sayyidina nuhu alaihi kafin ya zama manzo sai da ya shekara arba'in aka ba shi annabci aka ba shi manzanci sannan ya zauna cikin al'ummansa alfasana illa hamsin ama shekara dubu ba me ba hamsin kaji shekara ɗari ba nawa kenan ba goma bayan an yi ruwan tsufana ya sake rayuwa shekara sittin shekara dubu da hamsin ya rayuwa a duniya dubu da hamsin wasa ne jama'an musulmi ga mutum ya shekara sittin ya lankwashe kamar lauje ga sunan ma'yan sakin-sakin kamar lauje eh gashi ya koma irin na farar rago Allah ka ba mu rayuwa mai amfani ka cika mu da imani ka raba mu da abin da zai raba mu da hanyarka to haka dai Allah ya rayar da wannan manzo yana kira zuwa ga addinin Allah subhanahu ta'ala amma suka ki imani Allah ya tabbatar masa da cewa ya nuh muna shaida maka innahu lai yu'mina min qaumika illa man qad amana ba wanda zai sake imani daga cikin jama'aka in baya ga waɗanda suka yi imani yace ab to tunda yake haka ne ya Allah ka hallaka su ka mauje su ka nike su ka gama da su don mu huta Allah subhanahu wa ta'ala mai za a yi da an ne a doron ƙasa tunda ba zai imani ba kuma an ce ba wanda zai sake imani ma'ana ba za su haifi muminai ba a magila ta zam alal amfi min alkafiri na dayyara innaka in tazarhum yadullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ya Allah da a kashe su da a nanike su da a nike su da a mauje su Allah ka bar wani kufai kada ka bar katanga ma na anne balantana anna domin in ka bar su za su ci gaba da batar da mutane ne kuma ba za su haifi na garba sai anna Allah ya anshi addu'arsa aka ce isna'il fulka bi amrina wa wahayina ka je ka sassaka jirgi umarninmu ne wahayinmu ne kuma muna tana cikin tsaronmu annabi nuhu ya je ya kama sassaka jirgi a dajin Allah kafirai ba su kyale shi ba gungun kafirai sai su biyo shi dajin suna masa izgili a annabin Allah annabin Allah A surta jaran ba da an kunta wa annabiya annabcin baya ci ne aka koma sassaka annabi masassaki an gaishe ka to ai kai da kana da wayo sai ka je bakin teku ka zo dajin Allah kana sassaka ya za ka yi da wannan yan jirgi ina za ka iya ɗauka ka kai teku kowa ya zo ya izgili sai dai nuhu alaihi salam amsarsa guda ɗaya ne in taskaru minna fa inna min minkum kama taskaru idan kuna mana izgili yau kuna mana shigantaka. rana na zuwa wanda za mu maida muku izgilinku za mu yi waso muku shegantaka ku kamar yadda kuke mana Shi kenan annabi ya gama sassaka jirgi aka ce ka tattaro muminai ku shiga a dajin sannan ihmal fiha min kulli min ni ne. wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawm ka kara duk wani halitta ka dauki mace da namiji ka sa a jirgin ka ji hikiman Allah ga kura Da kare kowa na shagalin shi ga ɗera ga kyanwa Al'aminci ne aina Allah Allah ga wata malam sai ka kwana kan sago ka shura kafa da mene kunamai amma Allah ya ce ya amintar da kai wallahi ba abin da zai taba ka kuma sagon mahaukaci mayunwaci amma wallahi ba zai sare ka ba sai dai in ka tashi ka gan shi ya ɗan girgiza kai ya maka gaisuwa ya sulalaye gaba ake Allah ya ba ka tsaro wanda Allah ya tsare shi waye sai ya cutar da shi wanda Allah ya yarda da shi fushi da shi aikin kawai ne Allah gafarta malam mu yarda da Allah mu nemi yardan Allah Allah ka amince ka yarda da mu ya gama zuba duk wanda zai zuba mai shiga ya shiga Allahu akbar Allah subhanahu wata'ala ya umurci sama ta tsuge ta tsule da ruwa ya umarci ƙasa ta ƙuɓɓugo da ruwa Allahu akbar kafin a ce kwabo sama sai ruwa kamar da bakin ƙwarya ko ina idan ruwa ne a ƙasa kuma yana bulbulowa ana cewa matarsa mai tuyan waina tandanta na wuta ta na ruwa ya fito aka ci fafajar na arda uyuna faltaƙal ma'u ala Amurin ƙadƙudir wa على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان kushan Allah ya ce muka buɗe duk wani kafa na ruwa a ƙarƙashin ƙasa yadda ka san manya-manyan dam sun fashe haka ko ina ke gulgulowa. ruwan sama da na ƙasa ya haɗu ya Allah muka ɗauki nuhu da mutanensa a kan jirgin da aka yi da falanki aka kakkafe da ‘yan ƙusoshi in ba jin tsaron Allah ba irin wannan mamakon ruwa ina jirgi za ta tsaya ina ne za ta ɗauki al'umma ruwan da ya shanya duk wani dogon abu mai tsawo a duniya itatuwa ne ba maganan gidaje ake ba duk tsawon duwatsu komi ya nutse eh, Allah ya ce fa'akazahumu tsufana wannan ruwa na tsufana ya kama mutanen ƙasar gaba ɗaya wahum zalimuna saboda suna zalunci suna kafirci sun ƙi yadda da Allah suna bauta mutum mutumi wani Allah fa an jaina ku Fa an فأنجيناه وأصحاب Safina. Hmm. وجعلناها آية للعالمين فأنجيناه وأصحاب السفينة مكتشي دا النبي نوح عليه السلام da shi da muminan da ke tare da shi ma'abota shiga jirginsa idan kana son tarihin annabi nuhu dalla-dalla ka koma cikin suratu hud a nan aka yi maganarsa sosai-sosai yana da wani ɗa ɗa ne na cikin shi amma ya shiga sahun masu kafirce ma Allah yana yaƙan da'awa da risalar mahaifinsa ubuwa jin kai irin na ubantaka da za a shiga jirgi ruwa ya so masaukowa nuh alaihi salam ya ce ya bunayyar kan ma'ana ɗan ɗana zo ka hau tare da mu kakka zauna cikin hallakakun rai, yau ba tsira Ya a baba ni ba mahaukaci ba ne wannan irin ruwa da ba shi da asani in zo in shiga jirgi da falanki an kakkafe ta da yan kusoshi awi ila jabalin ya asimuni min alma zan hau dogon tsohon dutsen can shi zai kare ni barin nutsewa a ruwan nan Allahu akbar annabi nuhu ya ce haba yaro zo ka hau ƙala la'asimal yauma ba abin da za ka yi ka tsira a yau sai wanda Allah ya ji kansa ya hau wannan jirgi satinatin najati kenan ina ruwa yana yawa annabi nuhu bai gushe ba yana kiran shi fahada bainahum alma wa kana min almughraqina da wani ruwan ya toroko ya hada da dan da dutsen da yake kai duk ya hade ya zan cikin waɗanda suka hallaka a wannan ruwa na tsufana amma fa an jaina huwa Ashabar safina wa ja'alnaha ayatan lil muka sanya wannan jirgi wanda Allah subhanahu ya yace ga ki ɗin da za a tada ta ga kuma ki ɗin da za a kashe ta ta bismillahi mujraha wa mursaha wannan shine ki ɗin tada ta kuma shi ne burkin ita. ruwa ya hallaka kowa da komai a duniya sai waɗanda suke jirgin annabi Nuhu alaihi salam wannan jirgi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fagidal ma wa qudiyal amr wa tawat ala judi faqila bu'dan lil qawmi zalimin bayan an gama tsufana duk wani kafiri Allah ya hallaka shi Allah ya ce يا أرض اقلعي ماءك وساس يا أرض ƙasa haɗiya ruwanki ko ina inda ruwa ya fito kawai sai yana nan da na ya shanye keke kuma sama daina zubowa Allah ya ce aka tsotsa ruwa nan da jirgin ta tsaya akan kan Judi. jubi suka ta fitowa aka ta sauka kowa ya mutu a duniya sai iyalan annabi Nuhu da ke jirginsa shi yasa ake ce masa Adamu Sani eh Adam na biyu duk wanda ka ganshi a duniya daga tsatsan annabi Nuhu ne kuma eh, cikin waɗanda suka tsira a wannan safinatin najati ga mu eh, mun ci gaskaso biyu ga Adamu baba babba kaka na sama ga Nuhu kaka mai bi masa Allahu akbar Allah ya ce muka bar wannan jirgi ta zama aya eh ta zama aya domin an ce ta ɗauki lokaci ana ɗaukan darasi a gun eh Allah mai hikima mai iko Allah ka gata da mu dan haka ai a wata aya yace wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil faytil mashhun وخلقنا لهم من مثله ما ينقبون وإن شأن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين آية شبه بغريسو سواء mutanen annabi Nuhu da annabawan da suka biyo bayansu da mu yau da muke rayuwa a wannan duniyar yanda Allah ya ɗauki al'umma da halitta daban-daban a wannan jirgi da ke cike da halitta daban-daban na al'ajabi sannan muka halicci wasu wanda suke kankansu kuma muka yi masu wasu abubuwan cuma da za su hau ai in kana neman aya jirgin wata ta ishe ka aya ita ma yanzu babu wani abu na fatauci ko sufuri kamar jirgin wa. jirgin ruwa gari guda ta ɗauki al'umma ta ɗauki kayan da in aka kawo bakin teku manya-manyan motoci ƙananan jirage ma za a je ana musu lodi manya sun zo a yi ta kwasan kaya kai ka ce ba a ciki aka fita ba wata duniya ce kawai amma ba ta nitse ba ka ɗauki allura ka jefa ta ka ɗauki ɗan ƙaramin dutse ka jefa ya nutse waye rike ta waye gudanar da ita Allahu subhanahu wa ta'ala shi ya ce wa in sha in kuma muka ga dama nugun kuhum sai mu nutsar da su mu dakala su mu kashe kowa masana suna cewa yanda ake tsulawa a jirgin ruwa ko a tudu ba a yi saboda an shiga jirgin ruwa akan ce wai ana duniyan da ba gwamnati ba a kasan kowa ake ba sai su ta tsula tsiya iri-iri kuma Allah ya fidda su wanda ya ga dama kuma ya kifar da su ba mai taimaka musu ya Allah ka ba mu ikon biyayya gare ka waje Allah ayatan lil alamin muka sanya wannan jirgi ta annabi nuhu ta zan aya mu'jiza abin lura ga duniya baki daya. Na’am. Wa Ibrahima izita na da kawomi ibudullawa wa tafu. Zalikun hmm. khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ku dama kaman yadda muka ce kissoshin ba dogaye bane galiban. illa an ambato ne domin tasliya a lallashi zukatan muminai in kun gamu da abin da ba ku ji daɗi ba waɗanda suka gabace kuma sun gamu da shi sai sayyidu alhunafa shugaban masu tauhidi bawan Allah manzan Allah Khalilu rahmani ibrahim imamul hunafa alaihi salam cewa ibrahima ka ambaci annabi Ibrahim ka ba da sa a takaice a wannan sura ta kabuti iz qala liqaumihi lokacin da yazo yana wa'azi ma mutanansa me yake masu ibudullah ku bauta ma Allah daya ku nemi arziki wajen Allah daya ku nemi lafiya wajen Allah daya ku nemi taimako wajen Allah daya kuma kakku hada shi da bauta bisa ni'imomin da yayi muku ku kiyaye babu wani abu face daga Allah ne babu wani abu da za ku ci ku sha ku yi sutura ku zauna ku shaƙa famin Allah daga Allah ne subhanahu wata'ala naka ku bauta masa shi kadai wattaquhu ku ji tsoronsa ku kiyaye dokokinsa ku tsankake shi da ibada kuma ku nemi sakamako daga wajensa ku ji tsoron azabarsa suka karyata shi suka mugan shi suka walakanta shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati was taslimi kuma da zai soma ya soma daga gida ne baba ka ji tsoron Allah ka bauta ma Allah ya abati ni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika samatan sawiya aka yi ta mababan shi wa'azi yayi ta mababan da wa'azi ya rasa baban shi mai bautan gumaka ce a ragibin an ta'an alihati ya ibrahim la'illamtan ta tantahi la'arjuman na kawajin maliya قال alaik ta سلام عليك فأستغفر لك ربي kai Ibrahim kana nufin baka san allolinmu ne kana da wani abin da kake so ka bauta masu ba su ba wallahi in baka gaina ba zan jajje kai ka lahira Alhadil fasil duk wanda ba mai imani ba ba abinda za ka yi ka daɗaɗa mashi sai in kai kafice shi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ba inda za ka samu masu imani al'umman da ta yarda da Allah da manzo kaga suna tasawa suna soyayya ga wanda ya saba ma Allah da manzansa ƙarya ne su ma ba mummunan gaskiya ba ne ko da iyayensu ne ko da ‘ya'yansu ne ko da ‘yan uwansu ne ko da danginsu ne waɗanda suka ɗauki aqidatul wala walbara ga waɗannan al'umma in sun ƙi Allah suka ce mu ma ba ma son ku to su ne Allah ya tabbatar da imani a zukatansu Allah ka tabbatar da imani a zukatanmu annabi Ibrahim lokacin da suka yi haka ta bara Aminu, duk sai ya baranta barin iyayen nashi ya baranta barin dangi ya baranta barin mutanensa shi yasa Allah ya ce Ibrahim ai mutum ne mai matukan komawa ga Allah yawa ma kana Ibrahimu yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikina kuma Allah ya sufanta shi da wata sufa mai ban sha'awa ce shakiran li'an auni istabahu wa menene wasafahu istabahu wa hadahu la siratin mustaqim ya Allah ka zabe mu mu ma ka azama a hanya mafi kyau to Ibrahim kenan alaihi salam to bayan ya gaya masu haka sun bijire sai ya dauki salo na nuna masu. wannan abu da yake kiransu nan ne alkhairi yake nan ne nasara take nan ne zaman lafiyansu yake zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamu wallahi ku yi imani da Allah ku daina bautan gumaka shine mafi alkhairi gare ku in har kun san haka ku tuba ku dawo ku bi Allah da takwa Allahu akbar me ya faru إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لا يملكون لكم رزقا فاكتبوا عند الله الرزق فاكتبوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إبراهيم عليه السلام يتقبل أي inna ma na ba wani abu kuke bautawa min dunillahi koma bayan Allah ba illa kawai ausanan gumakan da kuka sassaka da hannunku kuma kuka ce su ne allolinku gunkin gidan kaza ma iccen gidan su wane ne wane ma ya dasa wancan iccen da aka yi gunki da shi kuma gayi nan da rayuwarsa amma kuma yau kun sassaƙa kun ce Allah ne kuna bauta masa wani irin dolanci ne wannan sai dina ibrahim ba abin da bai nuna musu ba ya ce wata na ifkan kuna ƙagen ƙarya kuna allantar da ice shi yasa akwai bikin kalankuwa da suke yi aka ce wuce mu tafi wuce mu tafi qala inni saqim kace ni ban da lafiya ba zan iya zuwa ba nan ko ya shirya wani darasi ne da zai ba su a aikace bayan duk sun gama tafiya an bashi a gida ya samo lafiyayyen gatari ya gutsu da gumakan a ma'abatin wajen bautar nasu sai ya bar babban gunkin guda ɗaya katon ciki ya basu duk sauran ya daddatse sai ya faskare su ta ɗauki gatari ya rataya mashi aka dawo kalan kuwa aka biyo ta wajen gumaka aka ga duk sun zama faskararru ba abin da ya rage sai girki makamashi an samu incan konawa a a a a a wane ne ya yi wannan ɗanya-ɗanyen aiki قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم aiko mun ji matashin gidan wani dan gidan azara mun ji yana ta ambatansu da aibantawa tabbas wannan yaron da ake ce mashi ibrahim sai to ku kawo shi aka kawo shi aka ce ibrahim ibrahim a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai ne kai wannan aikin ibrahim injin naka har ya kai ka fassara mana alloli <laughs> alloli amma suka kasa kana kansu kuma suna ba ku suna suna kuna neman taimakon su Nabi Ibrahim ya dubi su ya dubi faskararun gumaka ya dubi katan da ya rataye gatari a'a bal fa'alahu kabiruhum hadha Eh, wannan katan nasu wannan jirgegen shi ya yi. fasaluhun in kanu yantukuna ku tambaye su in suna magana za su yi maku jawabi ma ka raina hankalinmu in ba rainin hankali ba ka dube mu geme-geme da mu ka ce wai mu tambaye su suna magana ne? ya au? to abinda ba su magana ba su iya juya kansu ba su iya kare kansu kuke cewa su kare ku su taimake ku su ba ku lafiya su azurta ku su ba ku mulki su raba ku da fitina to kai can ku dan me kuke bauta ma wani ba Allah ba kaga wa'azi din mai hankali sai ya dawo to amma ina kwakwalwar ta toshe zuciya in ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ba su iya mallaka muku wani abu na arziki ba su iya ba ku abinci wa ya kamata a bautawa Allah fabtagu inda Allahi rizqa ku nemi arziki a wajen Allah ka duk mai son arziki ya koma ga Allah wallahi in ka rike kato sunanka matalauci dan ya baka yau gobe ba zai baka ba kuma in ka koma gobe in yana jin nauyinka to sai ya baka ƙasa da abin da ya baka jiya idan ka koma jidi yana saman benen shi ya hango ka sai ce ma mai gadi kakku bashi ya shigo fitinan nan nan ne kaga da girmanka da mutuncinka ko da malantanka an ce maka fitinan kuma fitinan nan ne mata targab ilan nasi kullin nasi mamluka duk lokacin da za ka yi kwaɗayin ajin hannu mutane sai ka zama bawansu, don haka sai su san ka yadda suke so shi yasa malamai suke cewa da hikimar su mai miƙa hannu bai miƙe ƙafa a sai dai lankwashe ta wane shi kuma ko kana so ko baka so a juya ka yanda ake so to hannu ya ansa ido dole ya kunya amma in ka tsaya da kanka ka nemi taimakon Allah fa sai ka tafi da izzanka kuma mutuncinka na nan dodan sallallahu alaihi wasallam wasiyan da ya mana kenan izhad fi ma aidin nas يحبك الناس kiyayi kwaɗayin abin hannun al'umma sai jama'a su kaunace ka amma da Allah <laughs> ya kuma ban ce ba ne ba ku dan hada mun hamsin hamsin kaga hamsin dai bata je ta dawo ba ko amma in ce kowa ya kawo hamsin gobe in ce a hada mutala ma kawai in ma sauke a hada mutala to sai ka ja dan mutumin nan fa ya raina wayanmu yana so ya tsotse mu ne haka muke Allah ne zaka ce bani na gode ƙara na gode ƙaro kuma ya ji daɗi ya baka fiye da abin da ya baka da farko Allahu ya in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu ya gudabu Allah yana fushi ga wanda yake roƙon shi kulma ya abu rufin rabbi laula du'a ukum laqad kazzamtum fa sawfa yakunu lizama Allah yana son ka roƙe shi ka kaskan da kai ka nuna tsananin bukatuwarka zuwa gare shi subhanahu wata'ala amma kada ka kuskura ka nema a wajen wani Allah musamman abinda Allah ke yi sai kai shirka akwai abubuwa wanda ba mai baka sai Allah ba mai maka arziki ya mai da kai mai kuɗi saiwa wace ba da lafiya wace ba da mulki ire-iren waɗannan abubuwa kakka nema a wajen wani sai Allahu jalla jalali wa abuduhu ku bauta masa washkuru lahu ku gode ku yi godiya gare shi jalla jalaluhu kuma duk in kun gama rayuwa ko kun yadda ko ba ku yadda ba ko kun bauta masa ko kun bauta ma waninsa ilaihi turja'un ina tabbatar muku ga shi kuke komawa ai maku hisabin da ya dace da aikin ku Allah ka maida mu da imani na'am wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum وما على الرسول إلا البلاغ المبين to bayan an nuna mana Allah yake ake bautawa kuma shi kadai ake neman tallafin shi da agajin shi fayi yukazzibu idan mutanen ka ka gaya musu wannan suka karyata ka ba su yadda ba suka nemi su muzanta ka ka yi hakuri faqad kazzaba umamun min qablihim min qablikum akwai jama'a mabambanta da annabawan suka yi masu irin wannan kira su aka karyata su ba ba bako bane ba sabo bane sunna ce babu wanda zai zo cikin annabawa a ce ɗari bisa ɗari al'umma duka sun yi imani Kuma ala rasul ba abinda muka azama manzanmu ɗan saƙonmu illal balagul mubin sai bayanin isar da manzanci a bayyana kowa ya gane abin da ake nufi daga nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zullu mai ya sha'u wa ya hadi mai ya sha kai dai kana kwaɗayi ne kana wa'azi kana fata wanda bai imani bai yi imani fasikin musulmi mujirmin musulmi ɗan ta'addan musulmi ya tuba ya daina ya sami rahaman Allah wannan shine fatan mu amma sanya shari'a a wannan sai Allah isar da saƙo wajibin kowa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon mai iso isarwa mu kuma mu ansa abinda duk zamu iya mu yi balligo anni walau aya ko abu ɗaya matsala ɗaya ka sani a addini Allah ya wajabta maka ka isar ma wanda bai sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin da ya ba mu kenan aya ta alqur'ani tace haka ya fi kowane aiki daraja da lada wa man ahsanu qawla mimman da'a ila wa amila saliha wa qala innani minal muslimina Allah subhanahu wata'ala yace ku kamun wanda yafi kowa iya kyakkyawan zance wanda Allah ke so yake ba mai wannan zance rahama yake ji kansa, yake hada shi da falalarsa ya sa shi gidan aljannarsa fiye da wanda ya kira zuwa ga hanyar Allah yani ba wanda ya kai shi ba ma wanda ya kusa da shi kuma tare da yana kira da hanyar Allah kuma yana aikata abin da Allah ya ce na garin nan yana bin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ka faɗi ba ka aikatawa bala'i ne fitina ce wallahi azabaka ta musamman ne ya ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun Allah ya ce ya waɗanda na imani me yasa kuke fadin abin da ba ku aikatawa laifi ne babba a wayi gari kuna fadin abin da ba ku aikata shi hawil كل المحاولة بقدر استطاعتك وجهود طاقتك أن تطبق ما wa allah يخالف قولك تقواك wannan wajibi ne kai da abinda zaka iya kai kwazo iya kwazo abinda kake fadi ka aikata Allahumma sai gajiyawa irin ta dan adam da tuntube irin na dan adam da kuskure irin na dan adam da kuma abubuwa na fisgan shaidan Allah ka kare mu barin shaidan amma dole ne ka yi ƙoƙari abubuwan nan da kake faɗi ka yi aikatawa domin kakka zama fitina ga sauran al'umma rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina ama, domin idan Allah ya baka ilimi wa halafta ma taqulu wallahi ka zama fitina jahilai da kai za su hujja su aikata ma sha'u ya ayyuhar rajulu al-mu'allimu gairahu halla li nafsika kana zatta alimu tasifu ad-dawa'a lizistiqani wa zidana kama yasifu bihi wa anta saqimu fabda bi nafsika fanhaha an gayha fa idza intahad anhu fa anta hakimu فهناك يسمع ما وأث ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق wa مثله mithlahu عليك alayka idza fa'alta wannan ita ce gaskiyar magana kana karantar da al'umma amma kana yin abin da kake hana al'umma ya haka zai amfani al'umma kai bai amfane ka ba domin abin da za a ce inda gaskiya ne da yayi inda gaskiya ne da ya bari ashe ka so ma yin makanka wa'azi ka so ma jan makanka kunni ka so ma kafa kanka a da'a ka so ma nisanta kanka bari saɓa ma mahallicinka daga nan duk abin da ka faɗi za a fahimta za a gane za a ansa za a yi aiki da shi fabda abin nafsi ka fanta an gayyaha nan ne za ka zama mai ilimi nan ne za ka zama mai hikima nan ne za ka zama mutumin kirki Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke faɗi amma ka ce wai imal bi qawli wala tanzur ila amali yanfa'uka qawli wala yadurruka takfiri hazihi shaytana shine tsaban shaidanci ce kai gaskiyar magana abinda nake faɗi ku rike ka ku dubi me nake aikatawa su wawaye ne su wasu san jin daɗi ne saboda haka kai ne na gaba da kai ake gwada ruwa da kai ake gane zurfin shi Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu ilimin da zai mana jagoranci zuwa ga aljanna na'am أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده inna zalika ala Allah yasir to bayan wannan tsawashin Allah sai yana ta'aqibi ga annabi Ibrahim ha annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu baki ɗaya. ka kira su da aya wahayiyya ka kira su da aya mu'jaziyya ka nuna musu aya kauniyya amma har yanzu ba su yadda ba Allah ya ce to awalam ya'u ba su da ido ne ba su da hankali ne ba su da tunani ne su buɗe idansu su buɗe ƙwaƙwalwansu su ga kaifa yubdi'ullahu al yadda Allah ke farar da halitta Allah ga bata malam in ka dubi kai wane ne me asalin ka wallahi ya ishe ka misali mu koma ga baban mu Adam Allah ya ce daga ƙasa ya halice shi inna masala Isa indallahi adam آدم خلقه turab تراب ثم lahu له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين adam kenan daga ƙasa khalaqahu min turab min dinin lazik min hama'in masnunin haka dai haka dai har aka hura masa rayuwa daga nan aka shiga halittar mu daga wannan ruwa na halitta ya ayyuhan in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfa thumma min alaqa ثم من مدقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم أكده فمنكم من يتوفى فمنكم من ي... ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا دوا ku يا جماعة المسلمين ni ne fa kai ne fa ruwan halittar nan na ƙari na mani duk mu ne nan aka jujjuya mu wa halaknakum atwara daga wannan mataki zuwa wannan mataki kamar yadda ayar da muka ambata ta ambata tunda ba tafsirin ta muke ba har lokacin da wani aka yi barin shi jini aka zuba wani ya fito dan tayi ba rai wani ya fito da rai yace gagarinku wani ya fito ya gama rangatan shi da tatata da tafiya ya ce gagarinku wani yana kan gaban samartakarsa wani ma an sa masa ranar aure ya ce na tafi na bakku an gwalla jira ne in ya bi Allah da takawa wani kuma a tsufar da shi tuku-tuku ha'a mai da shi yaro ya rasa zakira kwakwalwarsa ta tafi ɗansa ya zauna a gaban shi ya cewa nenawa babban nan shi ya ce ada ne me ka ce ada ada ada wai bai gane ba ada ada yana neman tafsiri ce ada na wajenka ada na wajena kamar yaya sai kai ta bayani kai ta bayani san zai ce to adamun lile ne faka da zakira hmm? لا يستطيع أن يستهدر الأشياء الله كنا الله كنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من لؤلؤ من مرجان من دينار من نطفة أمشاج نفتليه الناس سميعا بصيرا aba in baka bi Allah ba wallahi ka tabe dama ni fankonka mushe ne karshenka najasa ke tsatsakinka me ya karfafa ka in ba rubushi da hallaka ba eh ruwan halitta mani shine asalinka dukka gama ka zama mushe yanzu kana rayan ɗan kwalisa ga kashi nan a cikinka kana ganin naka da yake Allah gwani ne duk warin kashi buladan ba za ta fito da shi ba dukanmu nan muna cike da cikinmu duka shi ne wallahi amma waye jawabi to dan Allah ku gwada amma ba a masallacin nan ba wata rana ku taru ko da ku dozin ɗaya ne mutum goma sha biyu kowa ya kullo kashin shi a leda ya sake kullewa ya sake kullewa ya saka a leda cikin leda kowa ya zo ya ije a gaban shi ku ga wajen zai zaune duk kullum da kuka yi kai ba gane ba to amma ga shi cikin ka fa ka dubi dubu duburarka amma yanda Allah yayi kai fa tabarakallahu asalil halikina? Allah ya isa ya zan Allah wallahi Allah ya isa ya zan Allah Allah ka ƙara mana imani Allah ka kara mana imani Allah ka ƙara mana imani to yace summa yu'iduhu bayan an halice ka a wannan yanayi ka girma a wannan yanayi ka rayu a wannan yanayi sannan Allah ya kashe ka kana san rayuwa Allah ta mala duk mai mushin tashin alkiyama to kai ya yadda ya mutu idan ko ka yadda ka mutu to a shegar ya kake za a tashe ka a wajibi jama'a musulmi ku duba kaga duniyan nan wanda za ka yi mashi tayin mutuwa ya ansa alaran ba <laughs> ni dai sai in ce Allah ka bani rayuwa mai tsawo cike da imani da aiki na gari kufa in aka yi maku tayi yanzu a masallaci ana tafsiri da azumi ba za ku ce mun ansa ba <laughs> ku duba ku gani ya jama'a tsohon da ya shekaru ya tukutuku in ka gaishe shi kuna gaisuwa sai ka je ya ce to samari Allah sa mu taba wai har yanzu bai so mu rayuwa ba Allah sa su taba kuma da yanzu nan mutum yana wayo kwankwaso sawu ƙiji ina ne sai ka ce ka wani sago sagonin sai an ka fita ba a san mutuwa ba a san mutuwa ga ta malam ba a san mutuwa to amma Allah ya kashe ka kuma ka ce ba zai tada kai ba wallahi ka yi kanka ka kanka yanda ya kashe ya halice ka kuma ya kashe ka kana son rayuwan haka zai tada kai subhanahu wataala ce inna zalika alallahi ya yasir haka ga Allah abu ne mafi sauki abu ne mafi sauki ba wani wahala bane ba wani aiki bane ba wani abu bane na zo a gani yawa ai yanzu duk garin nan ba inda ake kera mota kai ko babur ba makeran babur ban sani ba ko akwai inda ake keke yanzu amma duk wata motar da ta lalace sai ka ga yaro a bakin titi ya tsokali nan ya tsokali can ya taba hancin ya rarike kunnin wani lokaci ma duburan zai taba sai ka ji ta tashi zam wani lokaci ya sauke kwakwalwar gaba daya ya yi falle-falle da ita kuma ya haɗa ya tada ta ninke ka hau ka tafi abinka ka ce kaji injin ya zama sabo ashe samar da abu inda wahala a lokacin da babu ya fi in ya lalace a ce a gyara jama'a musulmi ku dubi wannan al'amari wanda bai ji tsoron Allah ba ya taɗi inna zalika alallahi yasir na'am قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأنا خلق ثم الله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير muna ji ko subhanahu wa ta'ala yace idan kuna musun Allah har yanzu kul ka gaya musu firutil ardi ku tashi ku kewaye duniya kanka zama kifin rijiya baka san inda ka fito ba baka san inda kake ba baka san inda ka sa gaba ba wannan lalacewa ne lalacewa ne firu fil ardi ku za ka duniya ku ɗauki darasi yawa in ka je ka ga wata al'umman kawai ta ishe ka kai ma ka gane ka kayyafa yadda za ka rayu fanzuru kaifa kana kaifa bada alhalka ku gaya Allah ya samar da halitta ya ya soma halitta ya al'amura suke subhanahu wata'ala sun mallahu yin shi'u an nashi'atal akhirah wato wani abin mamaki masu haka rijiya da sauran haƙe-haƙe na ƙasa sun fi ganin al'ajabin da ke ƙanƙashin ƙasa ana haka ƙasa sai ka ga wani halittan a cikin ƙasa kuma lafiyayye kyakkyawa ta ina yake samun abinci ta ina yake samun abin sha ta ina yake samun iska wani irin rayuwa Allah ya tsara masa yake cikin ni'ima fes fes fes ban sha'awa za ku Allah wani ya rayu a cikin ruwa kai ka shiga ruwan ka mutu ku lura da kyau wani kuma ruwan ne rayuwarsa in ya fito tudu ba zai dade ba sai ya mutu wani ya rayu a ruwan ya rayu a tudu wani ya tafi a ƙasa wani ya tafi a sama da ƙasa wani in daga sama ne rayuwarsa in ya sauko ƙasa ta kwaɗe biran da ka gaje maki a ƙasa to ta kwaɗe mashi ku lura da kyau shi dai yana nan a makalla a sama in ya faɗo ƙasa rana ta ɓaci ko ba haka bane to wannan duka in ka dube shi ya ishe ka aya ya ishe ka dalili ya ishe ka kai amfani da ka in ma baka da ilimi shi yasa Allah ya ba mu kwakwalwa ya bambanta mu da dabbobi akwai husnul idrak ko baka da ilimi akwai common sense wanda zaka iya bambance daidai da ba daidai ba wa hadaina hun najidaini dan adam Allah ya mashi wannan yana da kwakwalwar da zai gane in an zuba masa abu biyu mummuna da kyakkyawa bata da shari'a zai iya gane abin da yake daidai to ka yi amfani da kwakwalwarka ka bi Allah kada ka yi amfani da shi wajen saba ma Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wata'ala a komi mai cikakken iko ne anan za mu tsaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika muna gab da tsayawa sai muka yi manya manyan baki wakilinmu na Zaria Allah subhanahu wata'ala ya kawo su muna muku marabu da zuwa muna muku fatan alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zanta da ku a dukan al'amuranku ya muku jagoranci ya aza ku akan abin da zai amfani addininku ya amfani al'ummanku ya zan sanadiyan kyakkyawar rayuwanku kuma makoma ta yi kyau insha Allahu subhanahu wa ta'ala. ban sani ba ko akwai kalmar da za a gaya mana masha Allah malam ba su da abin magana yawwa an mazo Allah. Amin. da wani nuna tsara da da ka abin da yana ka da ba da Thank you. Allah ya saka da alheri amin amin to muna godiya da wannan ziyara ta musamman kuma muna fata da addu'a yanda Allah zai ya dora ku a madafan iko Allah ta'ala ya sa a yi lafiya Allah ya sa a gama lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa tsani ne na hawa sama